sosai da sosai a lokacin da za a yi ciniki in mutum ya sama sharaɗi ka sa kunne sosai da sosai ka ji kun gane ɗaya ɗaya receipt ɗin da za ka siya baka ga an yi mai sharaɗi ba a can ƙasa an rubuta ba a kaza ba a kaza ba a kaza kuma sai ga gefe guda an kawo inda customer zai signing kun yi shiru malamata aka yake to hagan zai ga karanta receipt din in ga karanta shi sai ka ce wannan sharaɗin kai ka yadda da shi ba nam an ce duk abin da yake ba kayan kwamfuta ba idan ka fita da shi idan ka siya ka wuce da shi in ka dawo ba za a canza maka ba an rubuta haka duk abin da yake ba kayan kwamfuta ba nam adapto yana cikin kayan kwamfuta eh <coughs> kun lura da wannan da ke ko to leda da ake yin spiral banding da ita tana ciki a ba ta ciki kai baka san kayan kwamfuta ba kenan amin wani <laughs> na tafsir <laughs> nam to dan ana yi alaƙa su kuma shi kenan su an ta musu su yi ne kai arma arma ايه قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو لا نقدا كان أو دينا أو أرضا يعلم أو لا يعلم وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو أرطا وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه الزكاة وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها وإن عتق العبد إيه أتكني ناكو يوا يا في أتكني نايا كوشي عتقني فأجي إذا زما عتق في زما عبدا وإن عتق العبد أو كاتب كوكتب أو كاتب تبعه ماله وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دين قال مالك إمام مالك ابن أنس رحمه الله عز وجل يتي الأمر المجتمع عليه عندنا إيه؟ الأمر ده إجماعي أولين سكينا أن المبتاع lalle wanda ya sai kaya in ishtarata malal abdi fa huwa in yi sharaɗin cewar ya saya da dukiyar bawan duka to wannan abun nashi ne eh in yi sharaɗi ya saya amma da da sharaɗin duka nashi ne nashi naqdan shin kudi ne naqdan kana audainan kudi hannu ne ko kuma bashi ake bin bawan da man kasan kasuwanci akan haka ya gino kan riba da faduwa in dai za ka kasuwanci da sharaɗin ba za ka faɗi ba ta yi kaga su kansu 'yan kasuwa su ce kama wata hanyar imana eh ai daman kasuwanci daman aliyomu man ne yawmun laka yawmun alaika kuta na ka ci riba wata rana ka faɗi kai shu au arban ko kayan kuɗi yu'lamu aw la yu'lam an sani ko ba a sani ba da sharadin duk zaka sai bawan amma duk kai zaka sai shi da dukiyarsa wa in kana lil abd min al mali idan bawan ya kasance yana da dukiya akfaru min ishturiya bihi ko akthara min mashtara bi sama da abin da aka sai shi da shi wai an sai bawan dubu talatin amma shi karan kanshi yana da dukiya dubu sittin eh kaji kaji ya ce ya sai ya kwashe duke kawai ya kai shi kasuwa ya sayar ta ce me amin eh eh a ah, bai da dukiya ta kashin kansa mana amma dubin da ake ta gararan ba da dukiyar astaghfirullah alazim shin duke tawaye ta wanda ya ne ko wanda ya sayar ya nuna shi din da ba shi da ita kenan to ina ya samu wannan da ake jira a a la'alla aikin mai gidan shi mai gidan shi yana mai aiki ne daga safe zuwa shaɗe na rana daga nan kuma ya bashi ya je nemi abin da zai ci ya bashi wannan damar ya je ya ga yauna yau an yi dan samu yana tara mutum ne mai tattali eh shi ne amma wata rana kuma babu kuma zai ce kai kawo da kowa su sanan naka amma kuma in yau ta kama shi zai ce da kowa su sanan naka a zazzage shi ba ka gani ko kana samanuhu dan kudin in an ce naƙad shine abin da aka sanya a matsayin kuɗi amma saman shine kuɗi kar ku manta ga abin nan kasuwanci muke yi ba gado muke yi ba in gado ne sai mu ce sumun ko ba wasali za ka ce sumun eh <laughs> ko ba ka yi ba amma tun da kasuwanci muke sai ya zama saman kenan yawwa dan ba ka zai ka ce wasu munu lizojati wa zojati wa albanina wa albanati kana samanuhu nakdan kudin ya zama kudi ne hannu ga su au dainan ko bashi au aradan ko kayan kudi wa zalik abinda isa muka ce kudi nawaye na mai saya ko mai sayarwa anna malal abdi lalle dukiyar bawa laisa ala sayidi fihi fihi zaka bawan sayidin abin nan mai gidan shi ba zai fitar mai da zaka ba kun lura mai gidan bawa ba zai fitar da zaka a dukiyar bawa ba eh ina fata mun gano wannan tukunna mai gidan bawa zai fitar da zakka ne a dukiyar shi da shi ya mallaka amma ba zai fitar da zaka a dukiyar bawansa ba ai hukunci aka fita. har tun da aka ce ba zai fitar mai da zaka ba ya gama kenan ko da kaza ko da kaza wayan kana lil abdi jariya amma idan bawa ya kasance yana da baiwa ah, ba mun yi da ku kwana kwanan ba shi ma yana da bawa shi ma yana da baiwa kullu rako can da aka kawo hari shi aka tattara su gaba daya ya aka wuce da su shi ya zama <laughs> nas'al Allah salamata wal afiya Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare al'umma musulmi istahalla farjaha bi mulkihi iyaha yayi amfani da ita saboda mallakata da yayi duk da haka dai ba ta mai bawan bace yanzu ana magana ta waye ta wanda isa ce ko ta wanda isiya wa in utikal abdu idan aka yanta baiwa bawa au katab ko aka dora mashi fansa aka dora mai fansa aka ce ya kawo kanza ya fanshi kansa tabi'ahu maluhu duke shi za ta bi shi to wa in aflasafa idan ake mai titse ake mai wawashi wawashi ba bashi ya fi ƙarfinsa shi bawan da bashi ya fi ƙarfinsa sai masu kaya suka zo suka mai turko-turko a kan dukiyarsa suka yi mai tsaye a kan dukiyar shi wannan ya ce ya ɗauki mashin wannan ya ce ya ɗauki handset saboda me yanzu sun gade bashi yana neman ya kai shi ƙasa to in ba su yi hatara ba to za mutum zai rasa ina laifi ko mutum kana kana ban shi dubu ɗari ga samu dubu goma eh to shi kenan kasa ka biya kudin ka da yake ririn ya ce aka zalgora ma'umalahu masu bin bashi suka ɗauki dukiyarsa duka su ne alghurama mufradin shi ne algharim akwai shi ƙur'ani wala gharimina nam eh allama to hasa hasa fa to ai sun zama su biyu kenan tunda wannan shi kadai ne wannan shi kadai ne oh to shi kenan mun ga to banda wannan fa banda wannan fa banda wal gharimina babu wani kuma ku tuno dai ku tuno dai ku tuno dai bashi eh shi ne mana eh, eh nam da kuma wani a sake tattalo su magaraman amma tasalahun ajaran fahimmi magarihim wa muskalun su yana sun kare? wa lam ba sayyiduhu bi shay'in min daini maliki yake cewa ba za a bi mai gidan bawa ba da wani abu da bawa ya je ci bashi kun ga wani yana da nuna mana dukiyar dukiyar ta wanda ya sai bawan ce kenan kun gane wannan da ke ko kun gane maganar dangar mutum ya je sai mita tana makare da bashin mu ne fa eh kalorin maganar kaga yanzu ɗazu ka saye shi yana dukiya da yawa nam yanzu kuma ka yaƙi baki ka yaƙi baki yanzu kuma an saye shi yana da basu suka da yawa akan shi wataƙila ma bashin ne ya sa shi ma sai din yake ya ɗan ja gefe yake so ya sayar da shi eh ba kun gane maganar So saboda kaga yanzu in za ka sai bawa sai ka tambaye shi sai ka tambaye mai bawan ana bin shi bashi sai maka kwane-kwane bai ce maka e ba bai ce maka a'a ba sai bayan ka saye shi sai tafasa ma ai bashin nan bawa na ana bin shi bashi yanzu inda sai ma yau da raka ko bai da raka ba A ɗaya ce daga cikin al'amuran da zai sa kamar yadda bawa kenan ka kuma yanzu ya nuna cewar in akwai bawa to dole mutum ya hatara wurin cin bashi kenan kada ga mai shi yana da kuɗi ka dinga dura mai bashi ana ganin sai mu da sa'aya nan ko na so mu shiga babul uhuda subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik